gaya maka wallahi azimu duk inda ka fito kai ganganci kai shirme kai jahilci sai mun faɗa ma al'umma jahilcin ka yana bayyana ni mai ɓaro na gaya maka na kuma na gaya maka wallahi azimu wannan littafin naku al'uqud durriya fi manaqib shaykh al-islam ibn tayyib baka ma san shi ba al'uqud durriya baka san wannan littafin ba inda ka san wannan littafin da baka rika yin muqarana tsakanin shi da jawahirul ma'ani ba da baka rinka yin mukarana ba wani yana tabbatar yana tabbatar da cewa lawal tayaran jahili ne kai kuma baka san littafin ko na har ma ka shiga littafin waɗansu lawal tayaran kana magana amma ga wani abu akan matan sarki da da iro ta gani yan uwa banda alƙudu durriya da kafirci da munafunci da zindikanci da kalaman da ake danganawa Ibrahim taymiya wanda sun kai kalamai irin wannan matsayi na Allah da matsayin da ake bashi wanda ya kai matsayin manzon Allah wanda mun gaya muku Ibn Taymiyyah shine Allah sallallahu alaihi Ibn Taymiyyah shine annabinsu sun fi ganin darajar Ibn Taymiyyah akan manzon Allah to wanda wannan littafin al'uqud durriya ga wani ma na dauko muku gashi zan ci gaba da karanta tabar gaza da kafircin da wannan littafin gara bible sunan littafin aljami'u lisirati shaykil islam ibn taymiyyah gashi aljami'u lisirati shaykil islam ibn taymiyyah wanda a cikin wannan littafin shi ma zan karanta muku an ba Ibra ta matsayin da ya matsayin manzon Allah ga wani ma na ɗauko muku wannan na ta zaƙulowa kenan saboda ga yawa bari mu bari ku da lawal turayen ku ji shirman da yake sannan in bashi karatu a cikin littafin su eh mun gaya maka lawal matukar za ka yi wannan karatun sai mun ɗauko makɗa a ciki ko mun tabbatar da littafin ku baka sani ba in ka san abin da ke cikin littafin ku ba za ka zo ka rinka ainihin fitar da jahilci daga bakin ka ba yan uwa bari ku ji bari ku ji to sannan watan tashidu bi zalika min iqaliha kuma watan tashidu suke warwarewa bi zalika da haka min iqaliha daga dabaibayinta ma'ana ita zuciya da wannan abubuwan ne da aka ambata take samun sakata da walawa da watayawa da kuma warwarewa daga dukkanin wani kunci irin na zuciya lifi'ili da'aji a da'iha dan zuwa ga aikata ayyuka na da'a da kuma sauke nauyin da aka ɗora wa bawa na shari'a to wannan wajen da shi hmm. shehu ali harazmi ya ce da waliye ake kaza ake kaza ake kaza abin da ya dace shine a ce da annabi ba da waliye ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bin sa kai tsaye shine yake sa da mutane da Allah kamar yadda Allah ya ce wa in ta tahtadu domin kun bi shi za ku shirya da haka shi kadai ne wanda Allah ya lazumta wa mutane su bi shi shi kadai ne wanda Allah ya bashi isma kariya na ba za a samu kuskure tare da shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya allaka shiriyar mutane da tsiransu a cikin yi masa biyayya yace fa inna kaseeran min okay shay ana wajen da ce ah, alhamdulillah na farko ma jahilci ya tabbata ga lawal tirayau kalmar watanta shidu sai ce wai take warwarewa to take samun nishaɗi take samun farin ciki kaga yana jawahirul ma'anin fassarar larabtun ma baka iya ba kana fassarawa ne da bolanka watanta shidu tana samun nishaɗi tana samun farin ciki ba tana warwarewa ko tana buɗewa ba wannan ma ya tabbatar da cewa jahilci ne ke damun ka. kana karatun littafin jawahirul ma'anin ne da molanka wannan kenan sannan kuma da kake maganan cewa ba a cewa ana samun shirya da waliyai ko kuma in an rike su za a bi hanya madaidaiciya cewa ana samun shirya da su wannan da annabi ne ya kamata a ce ana samun shirya to gashi a cikin littafin ku kun ce da ibnu taymiya kuke samun shirya ba da annabi muhammadu ba ka je ka duba cikin alƙur duriya shafi na ɗari biyar da sha biyar za ji inda abdulhadi ibn abdulhadi ya kawo in ka duba a ƙarƙashin idan ka duba a ƙarƙashin ah, marsiya idan ka duba a ƙarƙashin ah, ah, radiyallahu anhu marsiya ta musifin nasi ka ga inda shi yake cewa matal imamul alimul habrul lazi bihudahu alimu kulli ya yatadi ba da shiryan manzon Allah ba a'a matal imamu limami ya mutu al'alimu masani alhabaru cikakken a wurin ilimi wanda ya cika ya tumbatsa kowane fanni na ilimi allazi bi hudahu wanda da sa ne ibnu taymiya da shiriyar ibnu taymiya alimu kulli qaumin malamin kowace mutane tun daga zamanin manzon Allah duk wani malami daga ga ya shiriya ba da shiriyar manzon Allah bane ya hatadi yana shiriya ya shiriya da shiriyar ibnu taymiya ga kafirci da munafunci a cikin littafin ku kana maganan cewa Shehu Tijjani Kosholil Harazimi ya ce in ka bi malamai ka rike su zaka samu shiriya albarkacin su kai musu ba a samun shirya dalilin wani bawan Allah ga shi a cikin littafinku Abdulhadi ya tabbatar da cewa ana samun shirya da shiriyar Ibrahim Taimiyya ba da shiriyar Allah ba ba da shiriyar manzon Allah ba gashi bari in maimaita lawal tarayum na baka karatu a cikin littafin ka jahili ne kai baka karatu baka karatu gashi wannan maganan kafirci ce matal imamul alimul habarul lazi Bihu Dawu alimu kulli qaumin tadi matal imamu limami ya mutu waye wannan ibnu taymiya al'alimu masani ƙwararre alhabaru cikakki a cikin ilimi wanda ya tumbatsa allazi wannan da bihu dahu da shiriyarsa ne ba da shiriyar Allah ba ba da shiriyar manzon Allah ba alimu kulli qaumin malamin kowace mutane ya hatadi yake samun shiriya da shiriyar ibnu taymiya shin wannan kalmar ba kafirci bace mun ga muku wannan littafin da shi gara bible wallahi gara ka je ka karanta bible irin wannan littafin a da ake rubuta su yahudanci ne kawai a ciki da kafirci da zindiƙanci lawal tarayyum gashi to bari ku ƙara jin wani zindikanci da kafirci da mun tabbatar mun gaya muku ga wani littafin nan in ba ka da shi ka je ka nema ka gan girman su iya da da da da duriya ka gan su ka gan shi gundume littafi duk abin da ke cikin littafin nan tarihin ibnu ne in ba ka da shi gashi ni na ƙara ɗauko muku ina da su bila adadin zan fito da su a cikin littattafan na ba ku hujja daga cikin littafin ku in tabbatar muku da zindiƙancin ku da kafircin ku yanzu bari ku ji wannan zai ba da labari ne wace irin falala da wata irin daraja da ibra taimiyya yake da shi wanda annabi ba shi da shi suka rubuta a cikin littafin nan wallahi ku saurare ni ku ji wa ni haƙiƙa ya bani labari abu abdullahi baban abdullahi anna rajulan lalle wani mutumi salihan na kwarai maidan na daga cikin mutanen maidan ra'a lailata mauti shaiki ya gani a daren da shehul islam ibn taimiyya ya mutu annas sama a biha fanadik sama tana da ainihin hotel hotel irin kamar ɗakuna azima mai girma kasira masu yawa kamar irin akwai fanadik jam'i ne na funduk in ce alfunduk shine hotel to ranar mutuwar ibnu taymiya an ga hotel a sama ka tabbatar da cewa tataccen me yan iska ne e, ranar mutuwar shi a saman aka ga hotel hotel ana bubbuɗe hotel za a tafi ajiye a casu ranar mutuwar ibnu taymiya walam ha alaka amma ba shi da alaka da ita an fahimta ko ba shi da menene alaka da ita sai ya kara da cewa ma'ana ka ga ranar mutuwar ibnu a saman me aka bude me za a je a yi za a je a yi shagali Allah ya saka alkhairi malam tijjani to sai ya ce wara A rajulun sikatun wani mutumi amintacce ya gani inda a sahabi na kajima wanda ya bada wannan labarin mutum ne ingantacce amintacce a wurin sahabban mu ka shamsiddini shamsuddini kaman shehu shamsuddini bin muhammad ɗan muhammad bin ruzaizin dan ruzaizi wa gairihi da waninsa anna rajulan nasaraniya lalle wani mutumi ba nasare zahiban ya gan shi yana tafiya faƙala lahul muslimu sai musulmin ya ce masa ila aina ina za ka je wajen isa ɗan maryamu daman shi kirista ne ya ce zan tafi wurin isa ɗan maryamu faƙala sai ya ce ana aula bihi tun da ni kirista ne ni ne na fi a tun da ni musulmi ne ai ni na fi in tafi wajen isa ɗan maryamu fa zahaba ma'ahu ilaihi sai ya tafi tare da wannan ba masihe awu fi hay'atin hasanatin sai ya ganshi a cikin kamanni kyakkyawa fakalar ra'i fi nafsihi sai wanda ya gani sai ya magana a cikin ransa lau ra'aita yana musulmin kenan a cikin ransa ya faɗa je ina ma kaga annabin mu eh ina ma kaga annabin mu eh arahu wa ura manzilatahu ka ganshi ka ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama indal masihi a wurin isa dan maryamu alaihi salamu fa ja annabi ana haka sai annabi ya zo ana haka sai annabi ya zo faqamal masihu kawai annabi na zuwa sai isa Ɗan Maryamu ya miki wajalasa Nabiyu makanahu sai annabi ya zauna inda isa dan maryamu yake zaune sai annabi ya zauna wa huwa fi hay'atin azimatin yana cikin kamanni mai girma an gane ko husnul wajhi ga kyawun fuska husnul hai'ati, ga kyawun kamanni faƙabbalal masihu ya dahu sai isa ɗan maryamu sai sumbaci hannun wa annabi muhammadu wa ra'asahu da kansa nan naji wani tafki tara ko kuma shaka tafi ko kuma wani hargaga ko wani ah, gara yana cewa wai ne yake magana akan nahau nahau wanda wannan ya ƙananan almajiran ba tun daga kan al'ajurumiya har zuwa alfitu ibn malikin mun karantar da su wai ni mai ta wanda nake gabatar da muhadara da larabci nake raddi da larabci wanda babu wani ba wahabi tun da nake wahabiya raddi cikin harshen larabci yadda nake da hausa da ya fito ya ci ni gyaran nukuda guda ya ce a ka'idar nahau ban aje wasali daidai ba to wani ya rasa abin da zai faɗa wai lawal turayim ya turo shi wai yazo ya ce wani ni ban iya nahau ba Wanda littafin nan gashi muna karanta shi babu wasali a jiki ba wasali amma ka'ida tana hawiya yasa muke karanta shi daidai sun rasa abun faɗa ne sun rasa abun faɗa don su da hankalin al'umma to irin wannan ƙananan karnukan ni bana kula su da ogan nake da lawal tirayim nake shin ya sai yazo ya ce mai ɓaro yana karanta karatu ba daidai ba hassada kun rasa abin da za ku faɗa ne an fahimta ko yadahu ya siffanci hannunsa wa rasahu da kansa wajalasa ila janibihi sai ya zauna a gefensa wasa alar ra'i sai ya tambaye wanda sai mai ganin sai ya tambaya sai ya ce ma aka me ke tare da kai ya tambaye wannan mai ganin ya ce me ke tare da kai faƙala sai ya ce rudabun wani abu ne mai ɗanye ɗanyen abu ne abinci fa aka zahu minhu wa hassa lil masihi minu sai an sa kai sai aga ya mika wa Isa dan Maryamu shi wa kenan sayyidus sadati an gane ko qala sai ya ce qultu lin nasarani ka duba an fahimta ka duba sai ya ce wannan ba nasarar kalla unzir ta'azi unzir ta'azima nabiyikum li nabiyina ka duba yadda annabinku ke girmama annabinku ku duba yadda annabinku ke girmama annabinku bainahum ana tsakanin haka au amamahum ko a gabansu ma karibu yayin da suka zo kusa taƙaddama shaiku ana nan kawai sai ga shehu ya taho kun san wani shehu wai ibn taymiya ibn taymiya sai ga shi ya taho yana taho ka duba isa dan maryamu ya ga annabi ya tashi ya girmama annabi ya ba annabi wurin shi ya zauna to shi kuma takaddama shehu sai ga ibn taymiya ya taho yana zuwa waqaman nabiyu sai manzo Allah ya miƙe din girma ibn taymiya <laughs> gata ibnu taymiya shine annabin ko Habiyawa? wai annabi ne sanda ibnu taymiya ya taho annabi na zaune annabi na ganin ibnu taymiya sai ya tashi dan wa kala wannan ba kafirci bane wannan ba rena annabi bane wai ibnu annabi ne ya miƙe dan girmamawa ga ibnu taymiya wallahi gashi a cikin littafin kuka rubuta wa qala alan wa salan ya ahmadu annabi ne yake cewa ibnu taimiyya alan wa salan ya ahmadu da sunan shi ahmad bin abdul halim bin Muhammad bin Taimiyya an fahimta ko sun mahassalahu min rudabi sai annabi ya ɗauko wannan abu ɗanye sai ya miƙa wa Ibn Taimiyya an gane ko bai na mahun kazalika yayin nan ana wannan hali izja a da'ifatun min bayni aidihim sai ga wasu jama'a sun zo ta nan gaba gare su suna zuwa falam yaltabit ilai falam yaltabit annabi sai ya kallon su annabi ya kallon wannan jama'an da suka zo eh faƙala shehu dini, sai shehu ta dini yake faɗan wannan mai sai ce ya rasulallah ya annabin Allah inna haula'i min ummatika ga wasu al'umma nan al'umman ka ne sun zo kuma kaɗi kallon su faƙala sai annabi ya ce la ba haka ba laukanu min ummati da sun kasance 'yan al'umma na lakanu alama anta alaihi ai da sun kasance a bisa irin hayyar da kake ta gaskiya ya kai dan taimiya Allahu akbar wannan kawo ko a mafarki ne ko a bayyane ne amma a mafarki ne kaga zuke ta mallake ne suna cewa mu yan dariƙa akan samo abu a mafarki mu bai da shi addini mu bai da shi hujja to gashi in ma a mafarki ya tabbata gashi ya tabbata cewa sun rubuta a cikin littafin su sun rubuta a cikin littafin su kuma a cikin littafin su annabi ke girmama Ibrahim taimiyya ba Ibrahim taimiyya ke girmama annabi ba saboda haka lawar tarayyar ga wani littafin na ƙara maka banda al'uqud durriya fi manaqib bi al-islam ibn taymiya ga aljami'ul jamiu li islam ibn taymiya kilal sab'ata qurun gashi gashi shi ma an kana son na faɗa maka wanda ya littafin to zan faɗa maka gashi gashi saboda haka ana maganan kafirci da manafinci ga su nan akwai littattafai da dama akwai littattafai da dama wanda na fara zakulo muku su wayan zaman ba na ado bane wala na karatu ne kuma kowane ana dagawa a karanta ba na ado bane kuma yanzu ƴan uwa ku yi adalci yadda ni nake karanta uku da durriya nake fassara bakin da yadda shi lawal cirayum ke karanta uku da durriya fassara bakin wane ya kwarewa ciki yadda nake karanta al'uku da durriya wanda na gaya muku wannan littafin ni fiye da shekara sha bakwai na karanta wannan littafin fiye da sau takwas bango to bango kuma a eh, na kai makamin da yanzu in ka karanta ba cikin littafin nan in ba an ba cikin kebo zan ce maka ƙarya ne bai cikin littafin nan wallahi yanzu da zaka karanta wani baka ce a cikin al'ummar duriya wallahi bai ciki zan ce maka bai ciki saboda yadda na lizumce littafin nan wanda tsohon nawa ma wannan sabo ne tsohon nawa ma ya ragargaje saboda yadda na haddace baituka a cikin littafin nan sun baiti ɗari biyar baitin da na haddace a kaina wanda zan iya kawo muku su da ka bakatis sama'u alaihi yau mafiraƙihi azban waja algai waje algaisu wal amdaru lisiwahu tashqiqul juyubi wa innama shaqqul juyubi alayhi mimma yulzamu wa ayanta mawjudan ta'ala sifatuhu wa shahadta mahbuban bi ainil basirati ga baitota ga baitota a cikin alƙurud na haddace su bila adadin na fara kawo maka su za ka yi mamaki saboda haka lawar tarayyan kifi na ganin ka mai jirko ba ku je ku fara gyara kafircin da ke cikin wannan littattafan naku gashi wannan aljami'ul siratu shaykhul islam ibnu taymiya gashi ku je ku fara gyara kafircin da ke cikin wannan littafin tukunna idan kun je kun gyara shi insha Allah rabbi sai ku zo ku yi magana a cikin duwahirul ma'ani mai wannan littafin shine Muhammad Is Badar Shams Ali bin Muhammad Al-Amrani shine wanda ya wannan littafin an gane ko wanda ya ishrafin shi da takadimin sa shine Bakar bin Abdullahi abu zaidin shi ne kuma an yi tahqiqin shi an buga shi an yi ƙasa a daru ibnu hazmin daru daru ibn hazmin nan aka yi daru ibn hazmin a nan aka yi wannan littafin saboda haka nan ɗan uwa wannan kenan ɗan shafa kai na yi wa lawal jahili lawal tramol in dai sha tramol ɗin shi ta gaya mai gaskiya ta gaya mai ƙarya sai ya zo ya ɗauko jawahirin ma'ani ya ta hauka to saboda haka ana maganan bata in ana maganan cewa an shiryu da shiryar wani ba shiriyar Allah ko manzo ba a cikin littafin ku ne eh matal imamul alimul habrul lazi hudahu alimu kulli qaumin tadi. matal imamu malamin duniya ya mutu shine Ibn taimiyya. al'alimu masani alhabarul lazi wanda ya tumbatsa a cikin ilimi allazi wanda bi huda da shiryarsa ne ba da shiriya Allah ko da shiriyar manzon Allah ba alimu kulli qaumin malamin dukkan kowace mutane ya taje yake shiriwa waye wannan shine ibnu taymiya da saboda hakan ana maganan fasikanci da kafirci da da iskanci ya kare a cikin littafin nan kun kansu muna nan da su tsubi tsubi muna nan da su tsubi tsubi wala muna nan da su an fahimta ko zuwa ga yan wa'annan zamu dakata lalle lawan mu kifi na ganin ka mai jan kuma kamar yadda muka faɗa duk sanda muka ga shirman ka sai mun zo mun nuna wa mutane abin da ka karanto a cikin littafin mu sai mun karanto shi cikin littafin ku duk abin da ka karanto a cikin littafin mu wallahi sai mun zo mun karanto shi a cikin littafin ce wai ya bar dariƙa ai shi dan dariƙa daga jin bakin shi daga ya buɗe baki in dai dan dariƙa ne za ga dan dariƙa ne amma wani fim ne aka shirya wai dan a zo a wautar da hankalin mutane da laura tirayam da shi da wani kola da ya kira dan ya nuna cewa shi dan ɗarika ne wai ya bar ɗariƙa wai da awar su malam lawal tirayum ne ta sa suka bar ɗariƙa to a cikin da awar lawan malam tirayum banda bankaura da barangama da ainihin shirme me yake koyarwa ko littafin da ya zo ya sa na alƙudu durriya na malamin su bai iya karanta shi ba larabcin ba bai iya fahimta karantawa ballantana ya fahimci ma'anan wallahi al'azim littafin al'uqudud durriya na abdulhadi da malam lawal tirayum ya zo ya sa yana karantarwa bakin ma ba a fahimta ba ballantana ma'anar bakin ballantana kuma har karatun malam lawal ya shiryar da wani ko ya ganar da wani sannan jawahirul ma'ani da ya ɗauko ya karanta yake karantawa shi ma bakin ma ba a fahimta ba ballantana bakin ballantana kuma istilahatu sufiya ballantana istilahatu sufiya da ke ciki a ce ana bayanin abubuwan da yadda ya kamata har ma wani ya fahimce me ake nufi kai daga ganin wannan bidiyon ka san shirin dirama ne ka san shiri ne dirama ce kawai malalau drama mai shirya dan ya wutar da hankalin mutane to kifi na ganin ka mai jarko ba har kullun duk da kuka shirya waɗansu abubuwa don ku wutar da hankalin mutane za mu zo mu ma mutane bayani kuma su fahimta cikin salim alim saboda ga yan uwa bari mu da wannan bidiyon sannan kuma ku ƙara samun tabbacin cewa wannan fim ne malam drama mai shirya da wani ya ba shi dama ya kira dan a zo a wutar da hankalin mutane bari ku ji gane tasirin karatu na rubuce ku kyale masu haya da ya irin wannan gwamnati sauka ku yi karatu a cikin karkuda mu da hauni ne ba su ke kalla karkuda mu da hauni lai a ke ya samu ku yi shi dan Allah ku bar shi a yanar gizo Allah ya sauwaka hanyar da'awa mafi sauki ku yi karatu ku kare addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ku ajiye shi akan facebook iya shi nufin shi shari'a zai kalla duk mai kyakkyawan niyya mai neman gaskiya zai kalla shekarar shekaru malam na yi ta neman hujjojin al'amuran da nika kafa daga wasu masana'antun fati da abubuwa idan an ka ce abu ka zabi da an ana wata tunanin ai karan kai na hisabin da nake maka da shi malamai ba sa iya kare cewa kazan nan ba bid'a ba ne sai da su ce a ai abu kaza ma bid'a ne to sai ne ke sa kuma kai ran lahira idan Allah ya sani ya ce me yasa ne bid'a kaza zan iya kafa hujja da cewa ai abu kaza ma bid'a ne da wannan hisabi da yau kai da sai da dawo cewa idan abu kaza bid'a ne ba bid'a shi ne kawai wannan abin shi ne karantar sa tabbatar da shi ba bid'a bane shine hujja kamar misali wannan wanda ya sauko kolan da ya sauko wancan da wani ana magana ko kaza bidan ya dauka magana sabon ka bidan ai bambanci a nawa karamin hankali ba malami ba ni ba na sauraron karatu karatu duka ba malamai na ita neman gaskiya har na zo a yau da ke faɗin cewa Allah ya yarda na daina yin dalika kamar bisa misali musabaka musabaka musabaka wani malami ne da hawan cewa musabaka a addini ne ya ba ta falala ya shar'anta ta ah. ma dan zirin lau ya kafa sunna Allah bai saukar da wani shirya kai ba wa ya shar'anta ta shin ana iya yin sa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shar'anta wani abu ana iya yin kishiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ayyanar da falalan wani ibada duk waɗannan tambayoyi duk mai iman gaskiya ka tsaya tsakanin da Allah wallahi zai fahimci gaskiya. yan uwa wannan shirin fim da lawal tarayim ya je yayi da shi da wani abokinsa wanda ya kira waya ya zo yana nuna cewa wai shi ya bar dariƙa ai kai daga gani ka san wannan shirin fim ne wannan shirin fim ne to shirin fim ɗin kuma bai ansu ba E, kasuwar ba ta yi ciniki ba lawal yau. kai da ka fito kana cewa ka bar ɗariƙa kai asalin ga ɗan ɗariƙa ne gidan ɗan ɗariƙa ne ai a halcan ɗan ɗariƙa ana gane wannan ɗan ɗariƙa ne amma da yake shi lawal tarayum ɗan fim ne ya shirya fim ne wasan kwaikwayo ne ya ba da namba a kira wani karatu ne wanda lawal mai tun da ya fara karatun jawahirul ma'ani wanda wannan karatun ya amfanar ko ya shiryar wani karatu ne wanda lawal tarawami ya yi wanda tun da ya fara karatun al'ukuru duriya wanda karatun ya amfanar ko ya shirya babu komai a cikin karatun lawal tiram, sai sai me zan ce ne sai shirme da shiririta hmm, da hargowa da Barankadiya, da kuma ainihin barna ba komai a cikin karatun dai da saboda haka kai da kake cewa ka bar ɗariƙa kuma kamar abubuwan da suke cikin ɗariƙa ba wani abu da ke cikin ɗariƙa wanda yake bai ne duk abin da ke cikin ɗariƙa sunan manzo Allah ne da farko an ce maka mahiyar ɗariƙatu mece ce ɗariƙa shehu Tijani? awwalan ɗariƙa shehu tijjani ita ce istigifari shin istigifari bai zo a ƙur'ani ba bai zo a hadisi ba Allah bai yi umarni da istigifari ba Allah bai yi umarni da hadisi ba a hadisi manzo Allah bai yi umarni a hadisi ba farko ɗariƙa shehu tijjani shine lazumin safe da lazumin yamma sai wazifa sai zikirin juma'a to menene lazumin safa me lazumin yamma me wazifa mai zikirin juma na abubuwan ba da ake a dariƙa babu wani abu wanda ba cikin alkur'ani ba wani abu bid'a dariƙar tijjaniya ba bid'a bace zaka ji shehu ibrahim yana cewa inyas nasihatun minni ila ikiwani fal tumsiku Tijjani." Za zaka ji yana cewa nasiha izuwa ga yan uwana musulmi fal tumsiku ku rike dariqatat Tijjani, dariqar shehu Tijjani." saboda me ɗarika mahadil fadli war ridwani Dariƙa ce ta tsantsan falalan Allah da kuma yardar Allah sai ya ce ussisa bis sunnati wal furqani an gina ɗariƙar tijjaniya akan sunna da alƙur'ani babu wani abu a cikin ɗariƙa wanda ba sunnar annabi bane ba aya bane ba kuma hadisi bane zaka je ma Shehu Ibrahim yana cewa cikin diwani fama fi zikiru shaiki au zikiru gairihi fawardi lida'il abdi aini dawa'i zaka ji yana cewa fa ma fihi zikiru shaiki a cikin dariƙa babu ambatan shehu tijjani au zikiru gairihi ko ambatan shehu ibrahim ko wani shehu cikin dariƙa fa wurdi kaga wurdin dariƙa wurdin nan nawa lida'il abdi ga cuta ta bawa ainu da wa'i shine asalin magani famal wuridu illa zikiru lillahi da tusalli alal muqtari khaira khairi wala'i famal da illar zikirar da layuwa da wallahi ka shehu tijjani dinta ba komai bane illa ambatan Allah shi kaɗai, Ku salli adal muqtari sai kuma ka yi salati a bisa manzan Allah Ga shi ne dama a ce ku tambaya fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamun nan shehu Ibrahim ne da harshen shi yake faɗa muku me ɗariƙa. to abin da zai tabbatar muku cikin ɗariƙar nan ta Tijjaniya Ahmadiyya Ibrahimiyya farko abin da ake lazumin safe zama ake kai istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha ɗari istighfari bai zo a qur'ani ba bai zo a hadisai ba a qur'ani fa Allah yake cewa wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum dirara shin yin istighfari sunna ce ko bid'a ce ga aya a qur'ani Allah ce ku rinka istighfari to sai batijjani ya zo da safe 100 ya da ranar 100 kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni la astaghfirullahi bi kulli yawmin aksar min 70 maratan annabi ya ce ni ina zama ko da yaushe kowace rana ina yin istighfari fiye da sau ɗari to tun da fiye su sau ɗari ne kaga annabi bai sanya iyaka ba za ka iya yin fiye da sau saba'in za ka iya yin sau ɗari biyu ko ka yi ɗari da safe ka yi ɗari da yamma ko ka yi talatin da wani abu kaga wannan annabi ya riga ya shimfiɗa babin da za ka iya ɗauka ka yi an yi ko to sai ah, inna Allah wa mala'ikatu sai maganar salati maganan salati sai abu na biyu bayan istighfari sai salatin annabi Allah yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima inna Allah lalle Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna salati ga manzon Allah sai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu shi sai ya kira masu imani duk wanda za ga ya zauna yayi salati da safe da rana da daddare to ba musulmi bane ordinary mai imani ne abin da ake a cikin ɗariƙa shehu tijjani abu na biyu shine salati shin yin salatin nan umarni ne na Allah ko ko ba umarni bai na Allah Allah ne ya ce mu shi yasa a cikin ɗari kashe wata jani muke zama da safa mu yi istighfari ɗari umarni ne na Allah mu yi salatin annabi ɗari shi ma umarni ne na Allah ya yi wallazi da amanu sallu alayya ku masu imani ku zo ku zauna ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ku zo ku zauna ku yi salati ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an fahimta ko sai la ilaha illallah la ilaha illallah ne abin da ake cikawa da shi na lazumin safi istighfari salatin annabi la ilaha illallah la ilaha illallah ita kuma ita ce kalmatu tauhidi kalmatu taqa wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ala kalimatu taqwa ita ce la ilaha illallah qulillah Allah ya ce ku ita cewa Allah Allah Allah la ilaha illallah ga ta nan a cikin Alƙur'ani. Allahu la ilaha illahu alhayyul hayyul qayyum. Umarni ne na Allah. Hmm? Akwai alhamdulillahi allazi lam yattakis waladan. A hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah. Fiye da mafificin abin da ni nake yawan faɗa ni da annabawan da suka zo bayana shine la ilaha illallah. ga umarnin la'ilaha illallah a cikin alkur'ani lawal tiramol da kai da wannan dan fim da kuke shirya wasan kwaikwayo a shin wa'innan abubuwan da ake nan lazumin saba a cikin ɗariƙa wannan ba umarni ba ne daga Allah ga ayoya mun kawo ga hadisai mun kawo a gaya mana menene bid'a a ciki lawal tiramol a gaya mana me bid'a ya kai dan wasan kwaikwayon lawal tiramol da ka kira menene bid'a a cikin wannan istighfari shine bid'a salatin annabi shine bid'a la ila illallah shine bid'a annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa yana cewa man kana awwalu kalamihi la ila illallah wa akiru kalamihi la ila da kalal janna wanda farkon maganarsa ya zama la ila illallah maganarsa ya zama la ila ya shiga aljanna sannan hilafin zikiri da muke kewayewa mu zauna muna zikirin Allah shi ma ya tabbata wannan kewayewan da ake a zauna ana zikirin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa a iza taitum bi riyadil jannati farta'u annabi ke gaya masa habbai in kun je dausayin aljanna ku yi kiwo kada ku wuce Kalu ya rasulullah wa mariyadul janna sai sahabbai suka ce ya annabin Allah menene kuma dausayin aljanna sai annabi ce hilaqu zikiri inda aka kewaye ana ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka duba al-imam nawawi ya kawo a cikin littafin al-azkar idan ka duba cikin littafin ibn al-qayyim al-jawziya mi'atu fa'idatin min fawaidiz zikiri fa'idoji 100 fa'idoji dubu daga cikin fa'idojin zikiri umarni a yi zikiri yana nan a cikin littafin ku malaman ku sun ba ku umarni sai dai ku kunki malaman ku sun san gaskiya sai dai ku ba ku abin koyarwar malaman ku sai dai bin koyarwar san zuciya abin da bai ra'ayi da ku da zuciyar ku ba ba addini bane a wurin ku ya kowa biya ba saboda haka wannan shine fa lazumin safe kuma umarni ne da Allah daga Allah ka yi shi a koyan ka yi shi kai kadai akwai aya bari in baka lawal tarayu a Qur'ani ka zauna kai lazumin da safe kai kadai Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an an wakifatan wa dunal jahri min al-qawli bil guduwi wal asali sai ce wala takum min al-ghafilin Allah ya ce wa zukur rabbaka ka zauna kai kadai kai ta ambaton ubangiji ga daman lazimin safe mutum ɗaya kowa shi kadai yake yi wa zukur rabbaka fi nafsika a cikin zuciyarka tadarru'an kana mai kaskantar da kanka wakifatan kana mai tsoron Allah wa dunal ba tare da ka bayyana ba kai shi a cikin zuciya kenan bil gudu kai da safe wal asali da yamma wala takum minal gaibi da karka zama cikin nan wannan wujjan mu kenan a Qur'ani na ka zauna kai lazimin safe kai kadai ina bid'a anan lazimin safen ne bid'a eh lazumin yamma to shi ne muke yi da safe mu yi da yamma sai kuma mu zo maganan wazifa maganan wazifa ita ma babu abin da ake yi a cikin wazifa face istighfari talatin salatin annaba hamsin la ilaha illallahu ɗari sai jauharatul kamali isnate ashara kafa goma sha biyu to bar shi ba mu ba ku hujja mu tabbatar muku mu ba yan bid'a bane kuma ba bid'a muke ba duk abu muna yin shiri ala ala nahaj ala sunnatul baida a sa hanya fara ingantacciya sunnatu rasulillah sunnan annabi muhammadu istighfari muke farawa astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum yadda muke wannan istighfarin istighfarin nan ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi wannan istighfarin da muke cikin wazifa kuma ya koyar ayi wannan istighfarin na farko kenan Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa nistakafu rabbakum innahu kana gaffara yursil sama alaikum midrara wa yamdidukum bi amwali in ma kuna yawan istighfari Allah zai baku dukiya masu yawa Allah zai baku ƴaƴa masu yawa Allah masu albarka Allah zai soka muku da ruwan sama mai albarka shin istighfari ba umarni bane daga Allah a Qur'ani domin yin talatin kuma akwai ruwayoyin hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin istighfari yake yin tasbihi talatin ko talatin da uku musamman talatin da uku akwai akwai sannan kamar yadda muka faɗa in ka ce a keɓanta adadi babu Ibrahim taimiyya shi ya fara kamun shehu tijjani aka yi ibnu taimiyya kusan shekara ɗari bakwai Ibrahim taimiyya shi ya fara ko yadda almajiransa adadi ya ce man wazaba ala ya hayi ya qayyumu la ilaha illa anta arba'ina marratan kulla yaumin min sanatil fajari ila alfajari daga sallan daga bullowan alfajir zuwa bullowan alfajir kayi kullun arba'ina marratan kayi kafa arba'in bi biha qalbahu Allah zai raya zuciyarka da wannan a ina ibnu ya samu wannan adadin kamin shehu tijjani ya zo ya ba da wani aiki na adadi ibnu ya zo ya zo kamin shehu tijjani da shekara kusan 700 shi ya fara kawo adadi kamin shehu tijjani ya kawo me yasa ba ku yi blaming kun zargi na malamin ku na ibnu taymiya kun ce bid'a bane saboda shi yayi daidai da ra'ayin ku wannan kuma na shawul jani bai daidai da ra'ayin ku ba shi za kuke suka ko to mu muna da dalili a qur'ani muna da dalili a hadisi ita dariƙa shehu tijani dariƙa ce ta mahadul fadali war ridwani ta tsantsan falalawa da kuma yardar Allah kuma usisa bi sunnati an sun an kaba ta ne akan sunnan manzo Allah wal furqani da alqur'ani duk abin da ke cikin dariƙa wallahi babu abin da ba alqur'ani bane ko hadisi to mu je sai salatul fati da muke yi hamsin salatul fati lima ugulika an samo ta ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko a sheikh muhammad bakari wanda saboda tsabagen jahilci da ke damun ka tiramol ka fito ka kace zaka fara karatun jawahir ma'ani na ma'ana muhammad bakari baka san cewa jawahir ma'ani ba na muhammad bakari ba ne na shehu ahmad tijani ne amma ka ce wai jawahirul ma'ani na muhammad bakari to Muhammad al-Bakari ba shine mai jawahir ma'ani ba Muhammad al-Bakari shine wanda aka saukan mai da ainihin salatul fati lima ugulika daga sama a farar takarda ta ilhama daga sama Allah ya saukan mai da shi daga sama wannan kuma a sauko maka da wani abu daga sama ba duk duniya ba a wani ba wahabi da ya isa ya ce hakan ba zai yiwu ba daga Allah kuma hakan bid'a ne ko kuma hakan wahayi ne duk da su jahilai ne wahabiyawa masu takaitaccen kwakwalwa suna mai da shi kamar wahayi in ma wahayin ne sowat akwai wahayin ilhama akwai wahayin nubuwati wahayin nubuwati falaisa nabiyin ba'dahu bil mashi'ati bayan annabi Muhammad babu wani annabi da za a ma wahayi Jibril ya kawo wallahi babu duk wanda ya faɗa haka ƙarya ne makaryaci ne amma wahayul ilham albab maftu wahayin ilhama kofa a buɗe take za a iya ma kowa kamar yadda Allah ya wahayi wa mamar annabi Musa duk da ita ba annabiya bace Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an arbihi Ihi. iza kifti alaihi ba alqihi bil yammi wala takabi wala tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin Allah ya ce mun yi wahayi wa mamar annabi Musa ta shaida ɗanta wannan wahayi ne amma wahayin wahayi ne na ilhama ba wahayi annabta ba kamar yadda Allah ya wahayi wa ƙudar zuma ƙudar zuma ko ba ta kai darajar ɗan adam ba Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli an tattakidi min aljibali biyuta wa min ashjari wa ma ya'rishuna summa kulli min kulli samrati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha sharabun muktalifal alwanu fihi shifa'un linnas Allah ya ce mun yi wahayi zuwa kudan zuma wannan wahayi ne na ilhama ba wahayi na annabta bane shi ko Muhammad al-Bakari bawan Allah ne waliyin Allah baya komai sai zama ya kulla kanshi ya ta salati wa manzon Allah yana aikin alkhairi ya roƙi Allah baraka wata ala ka bani wani salati ka saukan min da wani addu'a mai gwaggwaɓar lada yana cikin wannan sai Allah ya saukan mai Allah ya saukan da salatul fati cikin takarda ta haske ya ga rubuta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal katim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim ya same ta daga ainihin ilhama daga Allah amma ba yana nufin shi annabi bane ko an mai wahayi irin na ta bai yuwa. in kuma ko wahabiyawa jahilai tunda ba kwa karatu ni duk abin da zan gaya muku akai yake na haddace shi duk abin da zan gaya muku wallahi na haddace shi wallahi ba na karanta sadara na larabci in ya kai layi biyar so hudu wallahi ban haddace shi ba kuma in haddace wallahi ba na mantawa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim tunda ku ba kwa karatu ba kwa bincike ba ku da dibdi ba ku da hibzu ba kwa hadda ba kwa binciken malamanku da tafin malamanku to barin gaya muku ku je ku duba cikin littafin at-tariqul khulafa gashi a tarikul fa amma kamun ma in buɗe wurin in karanta muku bari in karanta muku abin da ka abin da zan karanta muku yanzu wallahi na fi shekara goma sha bakwai da haddace shi bayan na haddace ban ƙara duba littafin ba sai a cikin wannan shekarar abin da na haddace ban ƙara duba shi ba ka duba cikin attarikul fa a cikin littafin attarikul fa ah, <coughs> a cikin littafin attarikul kulafa imam imamu jalali ah, ah, imam suyudi ya kawo cewa lokacin da Umar bin Abdulaziz ya mutu. Umar bin Abdulaziz tabi'i ne, zamanin shi ya yi shugabanci da adalci, saboda tsabagen adalci an ji ana birne shi, sai ga takarda daga sama daga wurin Allah takardar tana sakkowa tana sakkowa tana sakkowa sai ga shi ta faɗo kan kabarin Umar Abdul Azbir Abdul Aziz ana binne shi daga cikin mutanen da suke binne shi akwai abokanan shi suna buɗe takardar sai suka ga an rubuta bismillahir rahmanir rahim amanun minallahi da Umar bin Abdul Aziz Ya yace isa kada alaina kitabu warqin minas samai fihi bismillahir rahmanir rahim amanun minallahi li Umar bin Abdul Aziz muna cikin daidaita baina ma nanu nusawwi turab yayin nan muna daidaita ƙasa ala kabri Umar bin Abdul Aziz a bisa kabarin Umar dan Abdul Aziz istakad alaina kitabu warqin minas sama sai ga takarda tana sakkowa daga sama fihi bismillahir rahmanir rahim a cikin takardan an rubuta bismillahir rahmanir rahim amanun minallahi aminci ne daga Allah li Umar bin Abdul Aziz minan nar cewa Umar dan Abdul Aziz ba dan wuta bane dan aljanna ne to wannan sai a ce wahayi ne na annabi ba bakwa karatu ya ku jahilai Ba bakwa karatu yadda kuma an yi wannan kamun eh, Muhammad bakari me yasa ba ku ce wannan kafirci bane ko wannan bid'a ne ko wannan wahayi ne to saboda haka duk abin da kuka sani wani malamin mu ko shehu mu ya zo ya faɗa ko ya furta kamun shi an yi dubu wanda suka yi irin sa a cikin malaman addini kuma ilimin ku ne da jahilci kai kuke jahilci ne yake damun ku kusa kuke ganin abin kaman ba daidai bane saboda haka ga littafin at-tariqul kulafa ga tarikul kulafa na Imam Suyudi gashi wannan shi ne littafin tarikul kulafa an fahimta ko wannan shine littafin menene tarikul kulafa wa qala yusuf bin mahik yusuf dan mahik yace ma nahnu nusawwi turab yayin nan da muna daidaita kasa ala kabari umar bin abdul aziz akan kabarin umar dan abdul aziz istakata alaina kitabu waraqin sai ga wani littafi wanda na takarda minas sama'i daga sama fihi bismillahir rahmanir rahim a cikin shi akwai an rubuta bismillahir rahmanir amanun minallahi aminci daga Allah ne Umar bin Abdul Aziz minan nari cewa Umar dan Abdul Aziz ba zai shiga wuta ba tashi tari kulkula fa ka je ka duba idan ka duba ainihin shafi na 195 a ƙarƙashin zikiruhu zikiru zikiru mardihi wa wafatihi zikiru mardihi mardihi zikiru mardihi wa wafatihi in ka duba zaka ga wannan ba kwa karatu na haddace wannan abin da na karanta muku fiye da shekara goma sha bakwai fiye da shekara sha bakwai ban ƙara duba shi ba ban ƙara duba littafin ba amma gashi yadda na kawo muku shi da ka saboda ko ba ku karatu to wannan kenan saboda haka alfati lima ugulika sannan ita salatul fati lima ugulika hanyar da aka same ta na gaba an same ta ka duba ibn kasir ya kawo a cikin ainihin tafsirinsa a ƙarƙashin inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ƙarƙashin fassarar wannan aya ya kawo salatul fati ruwaya daga imamu ali salatul fati an samo ruwaya daga imamu ali ka je ka duba cikin ainihin tafsirin ibn kasir karkashin fassarar wannan aya in ka ga baka gani baka ce mai baro ta yazo yayi ƙarya jahili ba kwa karatu sannan a wazifa sai an gama salatul fati sai me sai la ilaha illallah kalimatu takawa abdalu ma qultu ana wan nabiyina abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah Fiyan abin da na faɗa ni da manzannin da suka zo gabani na sunni la ilaha illallah sai jawharatul kamali sai jawharatul kamal Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmati ar-rabbaniyati wal yaqutati al-mutahaqqiqati al bi markazil hukumi wal ma'ani wanda ita ma wannan salati ne ga manzon Allah lu'ulu'i ce salati ne ga manzon Allah kirari ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda duk sanda ka karanta kafa bakwai a cikin sayyidu sadata sai ya zo inda kake sayyidu sadata sai na rasulullah sai ya halici inda kake ma min ahadin ma zukirtu fi majlisin illa kuntu hadiran fi zalikal majlisi ba inda za a bace da izinin ji manzon Allah sai na zo wannan wurin in banda jahilci mutane an ce muku annabi zai zo kun yadda ko ina akwai shaitan amma ba ku yadda ko ina akwai annabi ba masu karamin kwakwalwa wahabiyawa kun yadda ko ina akwai rana amma ba ku yadda ko ina akwai annabi ba kun yadda ko ina akwai wata amma ba ku yadda ko ina akwai annabi ba kun yadda ko ina akwai Allah amma ba ku yadda ko ina akwai annabi ba shaitan ya bi annabi ne ko ina akwai shaitan sai annabi ne bai da wannan matsayin kun yadda ko ina akwai shaitan amma ba ku yadda ko ina akwai annabi ba annabi ba sa ku bane wallahi ma min adin yusallimu alaihi illa raddallahu alayya ruhi fa urdu alaihi salam ko fa urdu alaihi salam babu wanda zai mun sallama sai Allah ya dawo mun dare na mai mai da sallamar da nake yi mu inji Muhammadin Rasulullah to da ku je ku yi karatu wannan fim din da kuka shirya ya kai lawal tramol bai amsu ba kuma ba zai amsu ba ƙarya ne wannan ba ɗan ɗariƙa ba ne ba ɗan tijjabe da alaƙa da ɗariƙa kawai fim ne kuka shirya don kotar da hankalin mutane amma mu a hannunmu ma ba za mu irga muku adadi ba muna yi ne don Allah shi yasa ba ma fita social media mu sa masu bin mutu kasa sanata dariƙa mu ba su ɗaruruwan mutane dubannan mutane ne ba ma ɗaukan muryar mutum sai mun sa saboda dan Allah muke masu barin izala su shiga ɗariƙa saboda mu suna da yawa masu barin ba wani addini su shiga addinin musulunci saboda mu suna da yawa muna musuluntar da su ta kasa ne ba sai mun zo muna nunawa ba ina ganin in banda wanda ya matsa sai ya zo gidan nan kuma sai na bayyana shi so ɗaya na taɓa sanya mutumin da na musuluntar a social media banda ma aljinu da na musuluntar saboda ga yan uwa nan za mu dakata Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukatun mu kuma kamar yadda kuka sani wannan cibiya ta mu ah, muna da ainihin ah, Islamic Medicine Center inda muke ba da magunguna da suka shafi al'umma abin da ya shafi matsalan iska ko matsalan sihiri ko matsalan ah, rashin lafiya irin su typhoid malaria basir asma hiv ciwon hanta farfadiya da sauran cututtuka irin na maita da sauransu in Allah da duk wanda ya neme mu a duk inda yake a duniya za mu ba shi gudunmawa abin da ya shafi harkar rashin lafiya lambar da za a neme mu ita ce 0816337696 insha Allah rabbi duk inda kake za a aika maka da magani kuma za a samu waraka yau za mu karatuka guda uku wannan shine karo na farko jiya kun ji ni shiru shekaran jiya kun ji ni shiru ɗayan shekaran jiya ma kun ji ni shiru abubuwa ne suka yi yawa shi sa bamu hauro ba Allah ya datar da mu alfarman shugaba jagaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu walhamdulillahi rabbil alamin Anisa ko za ki zo ki taya ni raddin ne ki taya ba

考起来，我反正回来，反正考我你认错钱了，就